Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 22 da kuma 25. Masu haron ma jamhuriyar Nijar suna iya jin shirye-shiryen nan kai tsaye ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da muryar arewa da alol da kuma niyya. Za a iya masu sauraron mu ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. jama'a masu aro masu salamu alaikum barkanku da lasariyar talata 16 ga watan biyu shekara ta 2016 da fatan an wuni lafiya sahabu imam aliyu ne daga nan birnin washington dc tare da muhammad lalo da kuma sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shiri ga kanun labarai a yau talata 'yan takarar shugaban kasa da na majalisu a kasar uganda suke gangamin yakin neman zaben su na karshe shugaban siriya bashar al-assad ya ce matsayar tsagaita wuta da ake kokarin cimma za ta yi wuyar aiwatarwa ana binciken tsohon shugaban ƙasar faransa nicolas sarkozy bisa hannunsa a wata badakalar kudaden da aka kashe a yunkurin da ya yi na neman sake wato tsayawa takara a zaben da ya gabata kanan labaran kenan dakarun tsaronmu na musamman sun haɗu da dakarun ƙasar tarayyar najeriya sun kai farmaki a maɓoyan 'yan ta'addan boko haram a wannan farmaki da muka kai mai cike da nasara zaratan sojojinmu na musamman sun halaka maharan boko haram har 162 jawabin kakakin gwamnatin jamhuriyar kamaru kenan kan yaƙi da 'yan bindigar boko haram shin ya hada-hadar neman mukamai suke ne a gwamnatin tarayyar najeriya a jamhuriyar Nijar matasa sun rage harkar banga a zaben bana sannan mu je kasar Ghana inda kasar ke fuskantar karancin ruwa sannan mu kawo muku shirin noma tushen arziki na Halima Jimrau yanzu ga labaran duniya jama'a assalamu alaikum a yau talata 'yan takarar shugaban kasa da na majalisu a kasar uganda suke gangamin yakin neman zaben su na ƙarshe. a ranar alhamis mai zuwa mutanen kasar za su garzaya zuwa rumfunan zaɓe domin yin zaɓi tsakanin shugaba yoweri museveni wanda ke neman shugabancin kasar a wa'adi na biyar ko kuma ɗan takarar 'yan adawa wanda hakan ka iya ba su damar samun sabon shugaban ƙasa tun shekarar 1986 museveni ya karɓi shugabancin ƙasar bayan da ya juyin mulki ya kuma lashe zaɓukan da aka yi a shekarun 2006 da 2011 zaɓukan da masu lura da al'amura suka ce an tafka magudi tare da yin barazana ga 'yan adawa a jiya litinin 'yan sandan kasar ta uganda suka tsare abokin hamayyar museveni kiza basije na dan wani lokaci yayin da yake yakin neman zabensa a babban birnin kasar waɗanda suka shaida lamarin sun ce 'yan sanda sun yi amfani da barkonon tsohuwa akan waɗanda suka halarci gangamin siyasar rahotanni sun ce gabanin a sako shi an kai shi wani wuri da ke wajen birnin kampala shugaban 'yan sandan kasar ya zargi basije da keta wasu ka'idojin yin kamfe gwamnatin ƙasar liberia ta nemi amurka ta taimaka mata kan binciken da ake game da mutuwar harry Greaves tsohon shugaban kamfanin matatar man kasar wadda aka tsinci gawarsa gabar wani ruwa da ke monrovia ranar 31 ga watan janairu aka tsinci gawar graves wacce har ta fara rubewa mr Greaves ya kasance dan asalin ƙasar liberia ne yana kuma shiga harkokin siyasa yakan kuma soki manufofin gwamnatin shugaba ellen johnson salif a baya wani ƙwararre a fannin binciken kwakwaf mamata a nan amurka ya yi kirarin cewa ruwa ne ya ci grapes sai dai sakamakon wannan bincike bai gamsar da 'yan ƙasar ta laberiya ba a halin da ake ciki yanzu ministan yada labaran ƙasar laberiyan eugene nagbe ya ce gwamnatin ƙasar ta nemi amurka ta taimaka mata domin ita mata damu ta ga an gano musabbabin mutuwar harry graves shugaban siriya bashar al-assad ya ce matsayar tsagaita wuta da ake kokarin cimma za ta yi wayar aiwatarwa ya kuma zargi turkiya da saudi arabiya da zama kanakan farautar manyan kasashen duniya a wani jawabi da yi jiya a damascus assad ya ce turkiya da saudiya sun jima suna so su tura dakarunsu zuwa ƙasarsa ya kuma jaddada cewa watanni kaɗan da fara yakin na siriya da aka kwashe shekaru biyar ana yi yakin ya jirkice ya koma na ƙasa da ƙasa kasashen turkiya da saudiya sun kasance suna cikin dakarun haɗin gwiwar da amurka ke jagoranta wajen fatattakar ƙungiyar is a syria suna kuma da burin su tura dakarun ƙasa a ranar asabar ɗin da ta gabata turkiya ta kaddamar da wasu hararen sama a kan iyakar ƙasar inda mayakan kurɗawa ke zaune a arewacin syria tare da yin gargaɗin cewa mayakan na kurɗawa su janye ko kuma su fuskanci mummunan martani to labaran duniya ke sauraro daga nan sashen hausa na murya amurka a nan washington dc To madalla. Shugaban kasar Koriya ta kudu Pagwin hai ta gargaɗi makwabciyarta ta arewa kan cewa za su ɗauki tsauraran matakai a kanta muddin ta ci gaba da shirin ta na bunƙasa makaman nukiliya. A wani jawabi ta a gaban majalisar dokokin ƙasar wadda aka yada ta kafar talabijin shugabar ta kare matakin da ta ɗauka na rufe masana'antar kison wacce kasashen biyu ke cin gajiyarta tare bayan da kore ta arewan ta yi gujin manyan makamanta shugaba park ta kara da cewa tun da hanyoyin lalama da aka ɗauka wajen jan hankali makwabciyarta ba su yi tasiri ba dole ne su ɗauki tsauraran matakai koriya ta kudu ta kara da cewa babu inda shirin makwabciyarta na mallakar makaman nukiliya zai kai ta illa ga rugujewa a ƙarshe ana binciken tsohon shugaban ƙasar faransa nicolas sarkozy bisa hannunsa a wata badakalar kudaden da aka kashe a yankurin da ya na sake tsayawa takarar shugabancin ƙasar a baya a yau talata sarkozy ya bayyana gaban wata kotu domin amsa tambayoyi kan zargin da ake mai na cewa ya haɗa kai da wani kamfani mai zaman kansa wajen ɓoye yawan kuɗaɗen da ya kashe a lokacin yakin neman zabensa waɗanda aka ce sun wuce ka'ida ana zargin tsohon shugaban ƙasar da kashe fiye da dala miliyan 25 da aka ƙayyade wa kowane ɗan takara a lokacin sarkozy ya kasance shine shugaban jam'iyyar conservative wacce yanzu ake kiranta da republicans yana kuma ƙoƙari ne ya daidaita kansa domin yin takara a zaɓen da ke tafi shi dai sarkozy ya faɗa wa kotun cewa san ba shi da masaniyar da ɓoye waɗannan kuɗaɗe da ya kashe a kamfen ɗinsa a baya labaran duniya kenan agamaji daga nan sashen hausa na murar amurka a nan washington dc To madalla, jamhuriyar Kamaru ta bayyana cewa rundunar haɗin gwiwa tsakanin Najeriya da Kamaru da Chadi sun halaka akalla mayakan Boko Haram 162. Kakakin gwamnatin ƙasar Isa Ciroma ne ya bayyana haka bayani da yi wa manema labarai a ofishinsa. Ga wakilin sashen Hausa Kamaru Awwal Garba da ci gaban wannan rahoto. kasancewar yanzu gumurzun ake yi ba ji ba gani da maharan na boko haram kakakin ya ce Au cours de cet assaut victorieux qui a engagé une expertise de très haut niveau de nos forces spéciales, tenez-vous bien, 160... Dakarun tsaronmu na musamman sun haɗu da dakarun ƙasar tarayyar Najeriya sun kai farmaki a maɓoyan 'yan ta'addan Boko Haram domin samun cikakkun bayanai da suka yi daga makwabtan kasar ta jamhuriyar Kamaru, Najeriya a wannan farmaki da muka muka kai mai cike da nasara zaratan sojojinmu na musamman sun halaka maharan boko haram har 162 kuma mun tarwatsa guraben da suke kera makamai na gargajiya guda hudu mun kuma kama waɗansu daga cikinsu sannan mun samu albarusai da bindigogi da kuma rigunan garkuwa na yaƙi wanda yanzu haka muna yin binciken gwagwab a kai na an da aka yi su 'yan ƙungiyar ta boko haram suka same su kakakin ya ci gaba da cewa l'opération par les forces spéciales camerounaises aura également permis la libération d'une centaine de personnes faites prisonnières par Boko Haram. 15 otages camerounais, dont 7 membres d'une même famille, Murzun da sojojin sojojinmu suka kai sun kwato ɗaruruwan al'umma daga hannun mayakan na Boko Haram kuma mun sake kwato mutane guda bakwai 'yan gida guda wanda yanzu haka mun mayar da su a garuruwansu sannan a cikin wannan yakin mun rasa manyan kwamandodinmu guda biyu wanda suka rasu bindiga a hannun su a fagen fama dukkaninsu guda biyu suna da shekaru 31 ne da aihuwa a duniya wannan ne ma yasa na tambayi Alhaji Ruwan rubutu a matsayinsa na masanin siyasa kuma mai bayar da shawara a bangaren tsaron na ƙasar ta jamhuriyar kamaru ga tsokacin da ya mini kan jawabin da kakakin gwamnati na kasar ta jamhuriyar kamaru ya yi wannan tambaya da kai mini ka san dai kwanakin baya ka sake yi mini wannan tambaya kuma na baka ce na gaya maka cewa mu ma mun dauki sabon dabara da yake su sun dauki sabon dabara na zuwa boya turo yara su zo su fashe da abin nan to abin da zan gaya maka dai Allah ya sake mu nasara a kansu mun kashe wajen 160 da wani abu bayan kwanaki mun kama wayansu kuma suna na a tsare muhammad awal garba muryar amurka daga kasar kamaru jiya gwamnatin najeriya ta tarayya ta sauƙi shugabannin hukumomi da wasu sassan gwamnati fiye da ashirin to shin yaya hada-hadar neman mukamai suke ne karkashin wannan sabuwar gwamnati idan kwatanta da baya ga nasara da mai da ci gaban wannan rahoto tun daga jinkirin nada ministoci zuwa sallamar manyan daraktocin hukumin gwamnatin Najeriya 26 shugaba Buhari ya tabbatar da furucinsa na rantsuwar karɓar mulki ranar 29 ga Mayun bara inda Buhari ke nuna shi na kowa ne amma ba shi da ubangida ko wani ɗan lele da dama daga waɗanda suka samu mukamai yanzu ba lalle ne sun taka rawa ta zahiri a kamfen ɗin samun gwamnatin ba wasu ma tarihinsu na nuna NPDP ne Me yasa mutane ke sha'awar samun mukamai a gwamnatin Buhari ciki ko har da ma tsohon shugaba Jonathan da ke ta yin zai karbi duk wani aiki da aka ga ya dace da shi a sabuwar gwamnatin? Na Sala Bakuro sabon fegi daga Damaturu jihar Yobe a Najeriya shugaban kungiyar murya talaka. Dalilin da ya sa ga mutane suna ruruwan karɓan mulki a gwamnatin Muhammadu Buhari saboda mutum ne mai gaskiya. Duk wanda ya aiki da shi yana ganin cewa za a ɗauke shi mai gaskiya kuma zai bar wani lagasi. Ko dai 'yan APC da suka faro da Buharin tun CPC na ma mamakin irin waɗanda ke samun mukama amma da yawa kan ba da hujjar ai gwamnatin na duba cancanta ne ga tsohon dan majalisa a inuwar cpc barista ibrahim bello shi na nuna cewa wanda ya zaɓo dinnan yana ganin ba za su bashi kunya ba za su yi abin da ya kamata ba za su bata mashi tsarin da yake yi ba kuma duk dan najeriya ya ga ba taba tsabin minista a masa wani workshop ba sai akan wannan jagoranci shugaban muhammadu buhari kowa ya ga an kira su sabbin ministoci a masa wani workshop inda aka koya musu yadda za su tafiyar da irin mulki nashi na wani gwamnati wato ma na ba za ka yi mamaki ba in dai aka cire waɗannan kuma aka sake dawo da wasu mutane waɗanda suke biyayya ga wancan gwamnatin da su shuɗe. Eh shi wannan gwamnati tana da direction wato tana da alƙibla duk wanda aka ɗauko shi kuɗin jam'iyya ne in dai zai yanda aka ce a za ta da shi tunda ɗin Najeriya ne amma in ba zai yanda aka ce ba ne to ba za a ɗauko ma wani ce a kasashe a cikin tsarin da ake ba wannan shi ba zai yiwu ba. tun da sama muna yabo muna ma shugaban kasa fatan alheri to muna ganin fa duk zai shiga cikin wannan gwamnati dole fa in zai taimaka ne ya tsaya yi ba maganan cewa menene zai samu ba saboda in ya ce magana zai abin da zai samu ne tunda ba zaben shi aka yi ba bai da abin da kira mandate to babu shakka yana shiga zai barna za a gane kuma za a cire shi kowane ne shi so da ba maganan wani romo sai ya samu matasan pdp irin su ado buniyadi na ganin adalcin mukaman ga al'ummar arewa maso gabas da suka ɗanɗana ta'addancin boko haram kamar yadda kowa ya sani a najeriya general buhari mutum ne wanda kuɗin ma kai da ya dame ka shi kuɗi bai dame buhari ba riga da kake gani ya kamata ka sa ka shiga mutane bai dami buhari ba motar da za ka ɗauka ka je biki a ga ka zo da babban mota da sojoji bai dami buhari ba buhari zai iya rayuwa da ruwan zafi da suga ya zauna lafiya ko yana shugaban ƙasa buhari zai nasara bana zai nasara baɗi za a yi rikici zuwa gaba don talaka ba zai yadda buhari ya bar milki ba yanzu man nasiru an fara kasuwanci a arewacin najeriya zuwa yanzu dai in ka ɗebe najatu muhammad da ta sanar da kin amincewa da mukamin da aka bata a sabuwar hukumar jami'ar tarayya ta dutse duk waɗanda suka samu mukaman na nuna murna da alkawarin gujewa almundahana nasura da mailika murar amurka daga abuja najeriya ka ci tuwon dutse wale sannu da hankuri Allah ya karrama kawa zai maka tunzuri Irjin masara mun bar kunufin ku kashe fari Hasken makaranta mun gode maki tsangaya Daga makwabciyar jamhuriyar Nijar kuma a zaben bana akwai alamun matasa sun rage harkar bangar siyasa kamar yadda su matasan suka bayyana wa tamar a sunana malam ibrahim to mun matasa yanzu mun har ganiya tunda yanzu in kin dako duka yan takarar mu na deputation mafi yawa yanzu duk matasa ne mafi yawa yanzu a cikin kin na cikin 51 na duk matasa ne rabu to wannan kin ga ai mun samu karuwa kan na matasa mun gane bisa ka wannan a zo ana bamu kuɗi muna zage mu ko muna tire da rafin wannan siyasa ko zuwa wani mun gane wani duka wannan abu mun wasa shi wannan jahilci ne wannan abu ya wuce a ada amma yanzu dukkan mun riga mun gane Dan mun ga duka amsu su kansu su eh, zaben nan sun tafi an sun koma kuni har lubusa ƙara zuwa gare mu yadda shekara biyar suna na mamman dauda alita wanda suke mulki a yanzu misali sun sa mutane tsakanin mutane da mutane wanda za su kwatanta musu yadda zaman duniya yake tafiya yadda ake tahiyarwa ta fuska ta siyasa ko ta wasu eh, zamantakewa shi siyasa ba gaba ba ra'ayi in kana ra'ayinka wannan yana ra'ayin shi to sai ku zo ku zauna kamar zaman eh, da ake nangi tsakanin a ce eh, wannan bahulla ce wannan babarbare ne ni ina kaza wannan buzu ne wannan eh, haka take siyasa yadda take a hukumance to cikin wannan jan hankali da ake da wayar da kai da ake na mutane kowa ya gane cewar a yanzu siyasa ba gaba ba ce siyasa ra'ayi ne na mutum matasa su ma sun gane yanzu babu abin da ya kamata kai kishi a kan shi illa wanda za ka zaɓa wanda gobe zai dawo ya yi maka aiki a inda kake ko a ƙasarka ko a inda ya kamata kishi abin da ya kawo eh, canji ni ne musa badamasi a da idan ana yin wa'annan eh, zaɓuɓɓuka da sauransu haka to eh, mu matasa eh, lalle kam a da mun jahilci abun mai amma yanzu kan magiya waye saboda eh, a yanzu gaskiya za a tsaya kowa mun sa musu a kanunsu da aƙida ce ake wa kuma bayan wannan ka tsaya ka duba mutum abubuwan da ya rubuta a cikin alkawalan da ya doka mi da mine ne kuka ga ya shahe mu matasa don kenan idan aka ga wannan abubuwan lalle kam sun dace da mu to babu laifi shine mutum sai je ya kaɗa ma wannan wanda ya karanta eh, tsarin nashi ya ga ya yi daidai da mu matasa yanzu kuma sai kasar ghana inda rahotanni suka nuna cewa kasar tana fuskantar karancin ruwa na ayyukan yau da kullum sakamakon fari da wasu dalilai na take-taken dan adam kamar yadda za ku cikin wannan rahoto da baba yakub makeri ya aiko mana a halin yanzu kogin dansu da ke baiwa nsawam ado jiri da kewaye ruwa ya bushe kuma hukumomi sun alakanta bushewar kogin da harkokin mazauna yankin wanda ke addaban kogin kuma ma'aikatar tatar ruwa na yankin na nan bushe gwamnati dai ta riga ta ɗauki matakin gaggawa tana kai ruwa a cikin tankoki tana rabawa jama'a manajan sadarwa na ma'aikatar ruwa ta ghana stanley mati ya ɗora laifin rashin ruwan ne akan mutanen yankin the best thing would have been that they have water through their taps but because of their activities against the water body now we all have to hustle ya abin da ya dace shine mutane su ga ruwa na zuba a cikin famfon su amma gani da harkoki da suke yi yake lalata kogin ya sa gashi nan dukkaninmu muna wahala mun ɗauki darasi a cikin wannan abu stanley mate ya kara da cewa za su ci gaba da raba ruwa sai dai some adultery surrounding community quite big we can't supply the whole area with tankers. So what we are doing is to supply institutions that provide essential services like the hospitals and the schools. In sawa ma dogiri da kewaye babban wuri ne ba za mu iya kai tankoki a ko ina da ruwa ba amma dai za mu mai da hankali akan ma'aikatu wanda aikin su ke da muhimmanci kamar asibitoci da makarantu. Ko shakka babu wannan rashin ruwa a garin in sawama ma dogiri da kewaye ya sa asibitoci na shan fama wurin aikin su a yankin. Christiana Obe babban jami'an nurse ce a hukumar kiwon lafiyar jama'a. they need money to buy the water and it's very expensive and the IGF is not there the insurance too are not it's quite ta asibitocin dai suna bukatan kuɗi su sayi ruwa kuma ruwan yayi tsada sannan kuma babu jami'an da ke kula da kuɗaɗen shiga na asibitocin yankin kuma tsarin inshoran kiwon lafiya ba su biyan asibitocin don haka wannan abu dai babban damuwa ce yaran makaranta ma sun samu nasu rabo a wannan matsala na rashin ruwa wanda hakan na sa suna zuwa makaranta a makare this time has preserved insect for a time since really affected. Yanzu muna shan wahala wurin neman ruwa kafin mu je makaranta. before we can get water and bath and come to school, we have to travel about miles before we can get water. Kafin mu samu ruwa mu yi wanka mu je makaranta, sai mun yi tafiya mai nisan gaske. The pipe is not coming, so we want the government to bring the water. Some people will come and wash their goats in the water. Ruwa bai zuwa a famfo mu, don haka gwamnati ta kawo mana ruwa, saboda wasu suna kawo dabbobin su a cikin ruwa da muke amfani da shi. Shigo karamin ministan ruwa Samuel Yawo Aidusai ya ce gwamnati za ta kawo karshen wannan kalubalen nan ba daɗewa ba sai dai ya yi bayani yana cewa we are considering muna nazari na neman ruwa da ke sarari kamar kogi da sauransu da waɗanda kuma za a haƙo su don su zama inda za a rika samar da ruwa kuma ana gyaran ruwan a wurin don saboda a rage ɗauniyar da ke kan kogin dinsu wanda ke baiwa hagarin mu a jiri da kewaye ruwa wani masanin labarin ƙasa farfesa emmanuel amamu ochre ya yi hasashen samun ruwa don amfanin cikin gida da kasuwanci wanda daman ce ya zama kalubale zai ƙara wuyata a cikin kasar a watanni masu zuwa. a gaida baba ya kuma makere kuna sauran waɗannan rahotanni ne kai tsaye daga nan sashen hausa na murya amurka a nan birnin washington dc yanzu karfe goma da kusan minti ashirin na safe a halin yanzu kuma ga halima jimrau da shirinmu na gaba Masu sauraron shirin noma tushen arziki da wannan maraicen talata sallama da fatan alheri a gare ku. Yau ma muna tare da likitan gona Dr. Ibrahim Bukari Bawa. A ci gaban tattaunawar mu na taɓo batun ƙalubalen da masana masu bincike ke huskanta ta wannan rashin samun isasshen goyon baya da kuma tallahi daga gwamnatoci da ma rashin yin amfani da sakamakon binciken da suke gudanarwa. sannan na tambayi dr ibrahim bukari bawa ko su ma a ƙasar nijar suna huskantar irin wannan ƙalubale lalle abin suka kawai na gaskiya ne to ba mu tsaya muna kusa-kusa shi gidanku gidanku ne kaso kaso duk abin da ya abku ka samu dai ka yi bakin ka akwai matsaloli da yawa amma ba mu tsaya bisa kamar haka matsolin wannan bakin gwalgwado eh, kuma akwai aiki mu jiya da muna yi ma gaskiya gwamnati ma ta ma san da shi ba amma kuma da iko Allah da yanzu taimakon wasu kungiyoyi wannan dai project project ai kun ga kwatanta muku da kuɗi yawanci kuɗin ban yanzu kamar na da niger shekara uku baya akwai wani project na ake ce ma na PPIO wanda ya kawo wani asusun shi a girka kamar yake to masu aikin kimiyya masu na ne su nemi sa'o'i su rubuta kaza su bada zai diba kamar fan competitive wala ya bada kuɗi wannan project ya aiki kuma an raba su barkar da an samu project da dama cikin ma'aikatan jami'oyi da kuma ma'aikatan iran da sauransu kenan wannan eh, zan ce daga nan wajen da lalle mun samu tallafi daga wajen gwamnati kuma akwai wani zuwa hudu a cikin bayan asusun aji na wala hausa to shi ma in kana da hausa a ka rubuta ka kwatanta ga yadda kai aiki da sauransu a kai kuma da yake sai an bincike sai an duba takwarar kuma fan competitive ne shi ma yana kiran mu dai gaskiya daga hanya CPAO wannan WAP wanda maka kalin da ce West African Project for Agricultural Productivity mun samu tallafi na ta aiki tunda shi wakafin harkar bankin duniya ke kuma bankin duniya ai bashi ne da kasa kenan sai mu kwatanta lalle mun samu taimako yan shekarun da na baya daga hannun gwamnati to sai dai yin lokaci akwai abubuwa da yawa gaskiya yanzu kama ko an diba cikin hannun ma'aikatan bincike kan kan jami'ai kan iran akwai iri mai nagarta mai gaugawa wanda yana nan hannun ma'aikata amma gaskiya ba wallaha a ba ya kamata a ce ai an tsaya an diba an gani kenan a gaskiya ana iya ƙara diba a ƙara amma dai sai mu ce mu dai alhamdulillah harkoki suna tafiya amma akwai irin abubuwan da ake iya a gyarawa kuma mu matsayin yan Nijar ne ko lokaci na cikin Nijar kuma duka abin da shafi kasar Nijar ya shafi mu kenan cikin kurakuran da ke gare mu da sauran sauransu a dai cikin haka nan za mu ci gaba da zagaya kuma mu dai mu yi tsammani dai a samu sakamako wajen ci gaba da aikin gona kenan alhamdulillah amma wannan zan ce gaske akwai shi kuma duk wani yawanci project din su ne su suna da da dama ga shi abin da za mu aljima yan kimiyya sai wani abin ba zai isa ba idan wani bisa ana saurara ba. Doktor idan muka koma batun ɓannar da zuzzuɗa take ma manoma. da farin harko dai a ina aka fi samun bannar wannan tsutsa ta zazzada kuma akwai wani abin da manoma suke yi ne suke jawo wannan tsutsa ta zazzada ko kuma haka kawai take zuwa ana samun wannan banna cikin shuka wuri kuma ai na kusancin karamcin ruwa mana da karamcin ruwa kenan manomi daga ai ruwa na kirki kowane lokaci ne da ya ja shuka ana samun mutane masu shuka watan mai haka to to wannan zata fara daga to duk hatsin da yi wanda ake ce ma kiri kuma shi wannan yana hanyar inda wuri yake cikin wuri gona mai rairai kuma gona wadda ba ta da ƙarfi sosai ya dole zai samu zai fuskanci wannan matsala ta zo saɗa yana kuma shi wannan manomi yana cikin ya zabura ya samu ya gaugawa kafin ruwa ya tsaya ya samu hatsin shi kuma ya zamana ya bi hanyar da kuma ita wannan zai zai tarbe mishi hanya kenan wannan kwaro a aka sai kayan buna ake ana safara su ana sakin su kuma aikin ma wannan da ya ba da mamaki inda yanzu aka mana muna aiki da turawa yanzu za a karfa wannan sa'a da ƙara nisa inda ba ma mutum guda ke sai sa gona shi ba kawai lissafi na gari ne cikin gari guda sai a sama na yan buhuna wanda suke da kwaro a kan sarkari kwaron wannan zai huta a lokacin da zai da take fara aiki zai huta kuma sai ya je na bi yana kakkashe ya da ina ji mun kwatanta cikin tsutsa ɗari na ji goma tara za su bushe kuma hatsin bai da girma ba zai sa mu ci gaba kenan wani matsala ta suke cinye fulawa ta hatsi wurin na hutsari da abin da dabbin da sauransu duka ka ta hana shi don kenan sai ta samu ta mutu kuma hatsi sai ci gaba sai a samu hatsi da ke yi hmm. wato wannan lissafi da muka yi ma yana nuna yana rage ɓanna da tsutsarin take basa kashi ɗari da kashi talatin da biyu wato an ka diba a cikin gari babba kenan an tsira da hatsi fiye da ton ɗari biyar ga manoma. Hmm. kenan ita wannan husa kuma ba tsada gare ta ba an zama buhu ana sai da shi kuma a gari guda aka sa buhu sha biyu zai kewaye zuwa kilo biyar bakwai duk kewayen garin zai magani kenan wasu a cewar ta sauki da mashi sauki kenan kun gani aikin nan sun sa a wadda bata gurɓata mahalli wadda bata cuta ma dan adam kuma mai sauki hmm. ina ayyukan da muke bada gaba dai a wannan da ya samu ta maraɗi kuma da haɗin gwiwa ma'aikatar mara. Idan Allah ya kai mu rana ta yau za ku ji ƙarashin wannan tattaunawar. sai dai kahin mai sallama muna ƙara yin matashiya ga manoman ƙasar Nijar cewa ƙuri'ar ku ku. Kar ku yi zaɓen tumin dare, ku zaɓi wanda ya san mahimmancin ku a ƙasa, ku zaɓi mai tausayin ku wanda zai taimake ku da gaskiya, mai kishin bunƙasa noma da haɓaka aikin gona, sai makon gobe da izinin Allah. Yanzu a madadin Dr. Ibrahim Bakari Bawa da wadda ta hada mana sauti June Leathers Gresham ni ce ta ku Halima jimarau daga nan birnin Washington DC ke muku watan alheri da kasancewa cikin ƙoshin lahiya da wadata. Sai mun sake haduwa da ku nan gaba kaɗan a cikin shirin yau da gobe shirin matasa. a gaida sarauniyar noma da tawagarta yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyi da ku aiko mana ta imel. Za mu fara da saƙon Malam Ango malamin makaranta da sani mai lange-lange ya wuri. Kuka ce kiyasin da jamhuriyar Nijar ta yi na cewa mutane dubu ɗari da hamsin na barin gidajensu domin gudun tashin hankalin Boko Haram tare da 'yan gudun hijira da suka baro Chad da Najeriya. Muna fata Ubangiji Allah ya kawo mana ƙarshen wannan matsalolin na rashin tsaro. wasiƙa ta gaba kuma cewa ta yi tura manyan jami'an sojan najeriya zuwa ga hukumar efcc don a bincike su da rundunar sojan najeriya ta yi wannan matakin yayi daidai amma da kamata ya yi a gurfanar da su a gaban kotun soji don a yi masu shari'a kuma wannan tuhuma da ake yi wa waɗannan manyan jami'an sojan yana nuna wa duniya cewa rundunar sojan najeriya dai ta zama tamkar hanjin jimina akwai na ci akwai na zubarwa ganin cewa kwanan nan aka kama wasu sojojin a garin yola suna kai wa 'yan ta'addar boko haram makamai allah dai shi kyauta kuma da fatan allah ya shiga tsakanin nagari da mugu amen sako daga haruna buda in kayibo karamar hukumar kafan hausa jihar jigawa. shin menene dalili da ya sa matasan kasar Nijar suka rage harkar banga ne abin da muke so ku kira mu ku bayyana mana ra'ayoyinku kenan cikin shirinmu na dare idan Allah ya kai mu yanzu kuma ga shirinmu na ƙarshe kafin mu sallama da ku baki daya. a yau talata 'yan takarar shugaban kasa da na majalisu a ƙasar uganda suke gangamin yakin neman zaben su na ƙarshe a ranar alhamis mai zuwa mutanen kasar za su garzaya zuwa rumfunan zaɓe domin yin zaɓi tsakanin shugaba yiwuwar museveni wanda ke neman shugabancin ƙasar a wa'adi na biyar ko kuma ɗan takarar 'yan adawa wanda hakan ka iya ba su damar samun zaben wato shugaban ƙasa tun shekarar 1986 museveni ya karbi shugabancin ƙasar bayan da ya yi juyin mulki ya kuma lashe zaɓukan da aka yi a shekarun 2006 da 2011 gwamnatin liberia ta nemi amurka ta taimaka mata kan binciken da ake yi game da mutuwar harry griffs tsohon shugaban kamfanin matatar man kasar wanda aka tsinci gawarsa a gabar wani ruwa da ke monrovia babban birnin kasar a ranar 31 ga watan janairu aka tsinci gawar griffs wacce har ta fara rubewa To, madalla a gaishe ka, masu aro abin da ya sauwa kenan cikin shirin a halin yanzu sai kuma can bayan lisha da ikon Allah za mu sake dawa da wani sabon shiri. Yanzu a madadin Mahmud Lalo wadda ya gabatar da labarai kuma ta yana gabatar da shirin da kuma Julie Lazar Gresham da tukura da akin gabatar da shirin shirinmu mu da ma injiniya da ya rika mata. A nan ne sahaba Imam Aliyu zan dakata in sallama da ku amma kada ku gusa ga Halima Jamrau da Jamila za su gabatar da shirin yau da gobe.